Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Malamai da shehane da sharifai barkanmu da wannan lokaci. Muna gaida kowa da kowa <clears throat> da almajirai ƙanana irina. To yau ga mu da ɗauke da wani sirri wanda mun taɓa bayar da shi shehane sai a yi ta mana afuwa ko wance almajirai don wasu muke bawa. Da ku ga yawanci muna bayar da sirrin da muka taɓa bayarwa. saboda wallahi ana yawan tambaya na da kuma saya da turo kuma ban cika samun lokaci ba ne shi yasa nake dawo da shi baya sai na yi shi in tura shi ta ainihin <clears throat> channel namu na YouTube kuma jama'a din a ainihin sub ɗin channel namu a rubuta taskar asirai malam za a ga sau namu a YouTube a YouTube ayi sub nashi saboda duk abun da aka ɗaura a dinga sanar da 'yan uwa almajirai. Saboda yanzu sai a hankali ban cika samun lokaci kaman da ba. Ina roƙo kuma a dinga mini afuwa. Yauwa to ga shi wannan sirrin da zan bayar, za ga wannan na taɓa bayar da shi na mallaka ne. Ko in ce na haɗa soyayya tsakanin mace da namiji ko tsakanin namiji da mace. Idan kana so ka mallaki ɗaya daga cikinsu. ko mace ne take so ta mallaki namiji ko namiji ne yake so ya mallaki macen to zai samu rumatul jinni mm, zai samu turaren abu tamtam da kuma rimadul jinni ya haɗa su zama ya haɗa tawada to da su zai rubuta wannan hatimin in bai samu wannan ba kuma sai ya samu tawadan zafaran ya yi aiki da shi to yanda ya ga wannan sura na mutum suke a hoton mace da namijin za a samu hoto biyu za a ga wannan an ce wanda za a rubuta a jikin hoton namiji to wannan za ka rubuta a jikin hoton namiji na ba ɗayan kuma za ka rubuta a jikin hoton na macen to a ƙasan kuma za ka ga a cikin hatimin an ce sunan mace to sai ka sa sunan mace a wurin ɗayan hoton namijin kuma ɗayan hoton macen kuma za ga ƙasan hatimin an sa sunan namiji to haka za ka yi idan ka yi haka sai ka jira su bushe in suka bushe sai ka ainihin naɗe su ka ka naɗe su sai ka cusa a kwalba mai marfi sai ka kulle idan ka kulle sai ka je kogi mai gudu mai tafiya sai ka yar to idan ka yi haka to biznillahi ta'ala ba za su rabu ba har abada in ka ga su rabu to mutuwa suka yi wannan sirrin mujarrabi ne yana da ƙarfi sosai jama'a kar a yi wasa da shi saboda mujarrabi ne a wuri na gaskiya insha Allah haka sirrin yake kaman yadda na yi bayanin insha Allah ya ba mu ikon aikata. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum to jama'ar wannan gida mun ba da wannan sirri ne bismillah kuma a kiyaye da sharuɗoɗin wannan sirri insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh